wazuhairun wani mudimu bin adiyi wa abu lubukutari min haisu sha'u na karu mabraman sahifata irshad da dad alaihim min an da'u a azkaran nabi akala ha akala min sati sulaimana sulaimana al'arzat lakarsa'u wazuhairun da zuhairu ba kana ka gajiya min yi magana a kan muna cikin magana wa'in nan mutum goma waɗanda suka yi taro a darun nadawa akan a waɗanda suka yi taro akan asa ma gidan sa annabi takunkumi saboda ɗan uwan mahaifin shi an ce ya bada annabi a kashe shi ya ce ba zai bada shi a kashe shi ba suka yi taro akan cewa a sa ma gidan sa annabi takunkumi a daina saye gurinsu a daina saidawa gurinsu a daina hudda komai da su kasan da aka yi wannan annabi ya yi mafarkin cewa gara ta cinye wannan takardar da aka aje a ka'aba ba abin da ta bari ya bismikallahu ne sunan Allah ya gaya ma wannan dan uwan baban shi ne ko kakan shi da ya gaya mai ce aiko muhammadu in dai haka ne wannan al'amarin naka ko ya girma ba a daɗe ba he suka sake taro nan manya-manyan na maka su goma inda suka sa wannan takardai cikinsu sai wasu suka ce to wai so inan dan me aka sa masu wannan doka aka ja he suka rabu biyu wasu suka ce a cire wasu suka ce kada a cire to sai aka rabu biyu mutum biyar suka ce sam ba su yarda da wannan takarda ba mutum biyar kuma suka ce he an batta shine can yake cewa an fanshi biyar ɗin takarda da biyar idan haffansa ta kasance ga manya da ya kamsata da sahifatu bila kamsata in kana fida'u in kana likirami fida'u to shine to misali sai aka zo ana zuwa aka ciro takardar ko sai aka gara ta cinye ta gaba daya ba abin da ta bari he wannan bismikallahun kaga su wa'ancan biyar din matsiyatan waɗanda suka yarda a cire su ne waɗanda annabi ya tsine mawa su ne waɗanda da aka kakkashe su ɗin nan kowa da nau'in cutar da Allah ya shafa mai yau wara mahun bi wata min fina ilbaitu ba to kaga to su ne wa'incan kaga mun gama kansu waɗannan su kuma su biyar su ne waɗanda suka su kuma su ne waɗanda suka yadda a cire ma gidansu annabi wannan takunkumin shine wa zuhairun kaga akwai zuhairu wa mudibu bin adiyin da mudimu ɗan adiyu wa abul da abul bukhtari haisu sha'u min haisu sha'u wanda yana tafiya duk inda ya so ko yana mm. aikata abin da ya so mm. to kaga jiya mun haɗu biyu ga cikon guda uku nan mm, naƙaru sun warware mabrama sahifatu kullum takarda iz yayin da al'anda'u 'yan majalisa minal ida na maƙiya shaddada ta tsananta alaihim akan gidansa annabi al'ardatu gara alkarsa ubebiya azkaran na ta tunatar da mu bi akalaha da cin a ta tunatar da mu akala min sata sulaimana cinye sanda annabi sulaimana bi akalaha sahifatul ka'abati da cinye wata takadda ka'aba san shi ma annabi sulaimana zamanin shi ba aljanu suna faɗin sun san gaibu ba mm. san su ma ya sa su aiki suna cikin aiki sai ya dogara da sanda haka sai Allah ya karɓi kwanan shi a haka da Allah ya karɓi kwanan shi a haka suna ta cin wahala aiki suna ta aiki sai da ya shekara tsaye a haka ya mutu ba su sani ba he da gara ta cinye wannan sandar da yake dogara a kanta da ta cinye wannan sandai he sandar ta faɗi sannan ya faɗi sannan aka gane ya mutu hmm. shi ma can ƙur'ani ya zo ya zo mana da kisa inda yake cewa da sun san gaibu malabi su fila azabi shadid hmm. shi ne ko hmm. tunaman dai farkon ayan ne iz kanu ya lamuna da gaibu malabi su fila azabi shari to shi ne wannan kasan shi ma yana tsaye ne malamai suka ce kuma dalilin da aka gane haka da garar ta cinye sandar da ya faɗi sai aka ɗauki gara ƙwara ɗaya sai aka ɗora dora ta kan sanda asalin inda garar bata ci ba sai mm. da ta ci na wuni daya to daga nan sai aka auna aka gane ya shekara a haka mm. to shine yanzu malam ke cewa naƙa ta gara alkarsa'u bebiya mm. wadda ba ta magana na ta tunatar da mu a akalamin sata sulaimana cinye sanda annabi sulaimana bi akalaha da cinyewa ta sahifatal ka'abati takadda ka'aba wa akbaran Nabiyu. dama annabi ya ba da labari bi ha cinye wannan takaddai shine labarin da ya ba wannan dan uwan mahaifin nashi wa kan ba kaɗan ba a karaja kab'an annabi ya bayyanar da abin da yake ɓoyayye shine ya fitar da kab'an ɓoyayyen abu wanda kiba'u ɓuya a alguyubu ɓuya Ki kiba urfi ne lahu ga wannan abun mm. la ta da ka zarci janiban nabi sasannin annabi ma abin wulakantarwa ne hina humul aswa'u yayin da cuce-cuce ta same su minhum daga wajen kafirai mm. kulla amrin dukkan al'amari na ban nabi'i na wanda ya samu annabawa fashiddatu tsanani warraka'u da wadata mahamudatun abin godewa ne fihi a cikin shi hmm. su annabawa duk abin da ya same su in tsanani ya same su to abin godewa ne mu'ujiza ne gare su hmm. in wadata ma ta same su duk lauya hmm. masu nudara hunun minan nari lamakfira lin nudari sila'u lauda a ce hunun minan nari wulakancin wuta ya masu nudara yana shafar zinari da azurfa lamaktira sila'u da ba a zaɓi ƙona ba linnu zari ga zinari da azurfa mm. wai misali ka san shi zinari mm. abu ne mai daraja mm. kuma idan aka gino shi ba a gyara shi ruwa bai wanke shi ba a sa ƙasa a goge shi ba a sa sabulu a wanke shi sai an sa shi a wuta idan aka sa shi a wuta aka gasa shi aka ƙera shi to duk dattin da ke jikin shi sai ya fita sai ya zama ya yi kyau lafiya lau komi to ashe to kaga da wulakancin wuta yana shafar shi za a sa shi cikin wuta yanzu mutum zai ɗinka rigar shi ya jefa ta cikin wuta sai kaga wulakancin wuta na shafar da mm. yanzu mutum zai sai mota shi ne kona mata ya sa mata wuta ce ina so ta ƙara kyau to amma shi zinari da azurfafa in mutum ya samo shi sai ya sa a wuta ya kera shi to shi darajar shi ne ma a sa shi wuta a kera shi to wai misali da a ce wahala tana cutatar da annabawa da Allah bai shafa musu wahala ba saboda ba wanda suka fi kusa da Allah irin annabawa kaga su zaman su yi wahala ko wani abu da ya kama da haka ba cuta ba ne a gare su domin da wannan wahala aibi ne gare su da Allah bai shafa musu ita ba kam yadin da yawa hannu kafa hallaku wanda Allah ya kame ta annabihi daga barin annabin shi shine ko hmm. a shine eh, wabila kasratin yawa wajtira'u da karfin zuciya hmm. fil khalqi ya tabbata a cikin halitta hmm. izda da awa hada hul ibada wa amsat minhu fi kulli muqlatin aqza'u iz a iz al ibad izda da a yayin da ya kirayi al ibada bayu hu shi kadai wa amsatil aqza'u wa'amsat a ƙaza'u kwantsa ta, ta zamo fi kulle mukulatin a cikin kowace kwaya ido minhu na kafirai abinda ake ce ma mukulatu anan a ƙaza'u anan ba wai kwantsa irin wannan da ka sani ba ai zuciya ba ta kwanza hasadar da ke cikin zuciya ita ce ya kamanta da kwanza kwanza ba ita bace in take in ta yawa take rufe ido to su hasadar da ke cikin zuciya su ita ta rufe su ta hana su ba annabi hamma kaumun wasu mutane sun yi nufi bi katalihi da kashe annabi fa ba saifu wa fa'an takobi ya ƙi cikawa a ce safa'u sai dutse ta koma asalinta ka san mun yi an kisa shi a karga da ɗaya daga ciki ga kisar da muka cikin karatun mu na ashfa kuma dama wannan karatun ya zo a hadisi mm. mutumin da ya zo bayan annabi sun dawo yaƙi inda suka tsaya huta wannan annabi ya ware daban zai huta mm. yana bacci wannan kagurin da ya zo da takobi ya daga mm. ya ce ma annabi wa zai kare ka daga gare ni mm. ya ce Allah takobin ta fada annabi ya dauka ce kai wa zai kare ka sai ya ce kai mazumunta mm. domin kai ne fiyayyen halitta annabi ya kyale shi ya tafi to kaga irin wa'annan wa abu jahalin da abu jahal izra'a yayin da ya ga unukal fahali wuyan karo ilaihi zuwa gare shi ka annahu an ka'u kaman gaggafa ne hmm. shi abu jahal lokacin san mai kuɗi ne a Makka. Hmm. kuma dama a tarihin maka suna daga cikin manya-manyan waɗanda ake tsoro hmm. to shi sai ya kasance mai kuɗi ne in ka sai abin shi sai ka wahala kafin ya baka idan ya saya gurinka kafin ka su fita shi ma sai ka wahala to ran nan sai ya ciniki da wani bakawai ya sai kayan shi bakauyen nan kullum yana zuwa bin shi ya hana shi kudin shi hmm. ka san mutane kuma in suka san baku shiri da mutum akwai hada fada ya hmm. suka ce mai kana son kudinka ya ce i eh, kana son kudinka ya ce i eh. suka ce to ka je gurin muhammadu ka gaya mai hmm. shi kadai zai iya an san ma abinka ka duk garin nan yana zuwa kawai sai ya gaya mu annabi ga yanda suka yi ga yanda suka yi sai annabi ya fito annabi na zuwa ya sallama shi da in aka yi mai sallama bai hitowa sai ya yi takama ko kuma ya ki hitowa ma annabi na mai sallama sai ya hito da sauri Ina hitowa nan wuyan annabi sai ya ga yadda ka san zaki ne ya mai haka ya buɗe baki annabi ya ce mai ya biya shi kuɗin shi ya ga cewa kamar ga zaki ne kawai abu nan kafa da annabi ya buɗe baki wanda da ya ƙi biya zakin nan zai kama shi da ya musa Mm. ya maza maza ya shiga gida ya ɗauko mai kuɗin shi to shine izra'a yayin da ya ka kalfa fahal wuyan karo ilaihi zuwa gare shi ka annahu an kawo ka ce shi wannan karan gaggafa ne mm. shi gaggafa ka san wani babban tsuntsu ne wanda da yanzu ba shi yanzu nan mm. waqta bahu nabiya annabi ya tilasta mashi biyan dainal irashi bashin wani balaraban ƙauye wa karsa a bai uhu haƙiƙa shi abu jahal sai da washi ta yi muni washi ra'u da sayan shi mm. duk wanda ya saya gunshi ba a rabuwa ta daɗi sai ya wahala mm. duk wanda ya sai damawa kuma shi ma sai ya wahala kafin a rabu mm. alhamdulillah ya jiro da sauri